الخالقين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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara muna 31 ga watan biyar shekara ta 2018 daga wannan babban masallacin juma'a da ke nan tudun wada a wannan babban birni na kaduna kaduna makarantar shek abokar mamadu ne tallafin marayu wata baiwar Allah ta kawo hijabi guda goma ta ce a ba marayu su sabilillah matar Alhaji Bara'u da ke Noman Road ta kawo sai na sarka da dan kunne guda tara ta ce a ba marayu Allah dukkan suka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya bada alqur'ani guda hudu wata baiwar Allah ta bada ta ba marayu tumin atamfa daya iman ta ba wa marayu takalmi kafa daya duka Allah ya saka musu da alkhairi kudin da aka samu wasu bayan Allah sun ba da gudunmuwa naira ɗari shida jamila habibu naira ɗari biyar hajiya gogo naira ɗari biyu ta ce ku sa ta addu'a Allah ya ba ta mijin aure Allah ya biya musu dukkan su bukatun su na alkhairi alhaji usman ya ba da gudunmuwa ta naira ɗari wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar abubakar suleiman naira dubu ɗaya wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu ta ce a sata addu'a khadija kafanta abin nan khadija ta ba da gudunmuwa naira ɗari biyar ta ce a sanya ta addu'a tana fama da ciwon kafa wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar maman Zambo ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa iyayenta addu'a muna addu'a duka wa'annan bayan Allah da suke da bukatu na alkhairi Allah biya musu bukatu su na alkhairi Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu da hamsin. Dalla da Hassan Abdulkarim naira ɗari biyar. Randa mai girma gwamna ya shigo ne ya gana tallafawa kwamitin marayu. Ya ce shi ma bari ya sa nasa sadaka a ciki Allah ya saka masa da alkhairi. Ɗanladi Hassan Abdulkarim ya ba da gudunmuwa Naira ɗari biyar. Bashir Ciyaman Naira ɗari biyar. Bashir Nura Naira ɗari tara. Karima Yakubu Naira ɗari biyar. Salman Isa Tela Naira dubu biyu. Buhari Abubakar Naira dubu ɗaya. Muna addu'a duka wayannan bayin Allah Allah ya biya musu bukatun su da alkhairi. Abdulmajid Muhammad ya ba da gudunmuwa Naira dubu uku wa marayu. Anas Zainuddin Naira ɗari biyar. aisha da latin isyaku naira ɗari biyar bukari ibrahim manga shi ne naira ɗari biyar abdullahi ibrahim naira dubu biyu da ɗari biyu aisha da latin isyaku naira dubu biyu ne ta bayar muhammad salisu galku naira dubu biyar yusuf hamza naira ɗari biyar hadiza yahaya omeyi naira dubu biyu salisu abubakar naira dubu ɗaya mahamud nuhu ya musa naira dubu takwas jibril umar naira dubu ɗaya mai robello naira dubu biyu abubakar shafi'u naira dubu biyu yakubu anas naira dubu uku kafin tafsiri an samu naira dubu biyu da ɗari biyar da ashirin a akwati an samu naira dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da arba'in da biyar a tebur an samu naira dubu shida da ɗari uku jumla naira dubu ishirin da biyu da ɗari tara da sittin da biyar abinda aka samu ta hanyar akawun naira biyu da naira 900 idan aka hada total an samu gudun da ta shigo a jiya naira uku da da biyar. duk waɗanda suka bada wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna muna ƙara maimaita akawun na marayu bank stanbic ibtc bank account name office worship committee Jibis kaduna account number 0011608115 Allah ya saka wa kowa da kowa da alheri kada mu manta bara an taimaka wa marayu hudu abin da da 449 waɗanda aka wa a bara da gajiyayyu waɗanda adadin shi ya kai mutum dubu biyu da ɗari biyar da wani abu an samu tallafawa sama da mutum dubu talatin a bana an tantance marayu kawai marayu dubu hamsin su ne abinda kwamitin marayu na nan jihar kaduna ya tantance allah ka ba mu yi ikon makawa abinda muka samu dama a ciki in mun samu yadda muke so duk dubu hamsin ne na muna so samu tallafi aƙalla allah ya ba mu ikon wuce bara don kullum aikin alkhairi abinda ake so a ƙara yin ne a ƙara yin gaba ba a yi baya ba Allah ta'ala ya samu dace shekaran jiya bayan tafsirin mata mun kai ziyara masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da yake anguwar Josa abin da ban sha'awa kwarai da gaske irin dimbin mata da suka taru aka gabatar musu da wa'azi kuma babban limamin masallacin dokta shine wanda ya karbe mu na addu'a Allah ta ka masa alkhairi jiya mun ziyarci babban majalisi da yake gidan hajiya zainab shek abubakar mahmud gumi inda ɗimbin mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi wannan ya ta malam allah ya ƙara wa rayuwarta albarka wani abin da zai ƙara ba ku sha'awa hatta wasu daga cikin matan shek abubakar mahmud gumi sun samu dama halartar taron bayan an gama wa'azi wato ban taba tashi da farin ciki irin jiya ba bayan an gama wa'azi muka je da alarama muka gaida ɗaya daga cikin iyalan malam muna zuwa muna gani ta buga bakin ta abinda ta ce Allah ya muku albarka ko dinnan ƴaƴana ne abinda ta faɗa ke haka ne alarama ta ce Allah ya muku albarka ina tabbatar muku ku ƴaƴana ne sai na ji kamar malam ne da kansa ya ce Allah ya muku albarka ko dinan na ne na ce ana rama ka gana abin da ke faruwa ko ce a na ce mu ma mun shiga cikin gida ba a zaure muke ba a ina muke can ciki muke da dare Allah madawa muke sai Allah ka kara da gaba da malam da rahama Allah ka kara wa zuri'arsa albarka kwanakin can baya fadilatu sheik imam abdullahi balalau da manya-manyan maluma mu na kungiya gaba ɗaya su dr ibrahim jalo jalingo da sauran manyan maluma allah ya ba mu ikon zuwa muka kai da iyayenmu mata iyalan malam kuma muka yi dace duka muka same su cikin koshin lafiya dr ahmad gumi shi da kansa yake jagorantar mu ɗaki-ɗaki babu ɗakin da bamu shiga ba duk inda muka shiga kafin mu tashi sai shugaba ya ce a matsayin ke na uwar mu muna soke mana addu'a ta ce Allah ya muku albarka Allah ya tsare ku Allah ya kare ku duk inda kuka je isar da sako shi yasa tun da muka fito na ce to daga yanzu ba sauran daga kafa ba sauran me ba sauran daga kafa ko whatever ba ku whatever mun san da idan Allah madaukakin sarki muna cikin kariyar malam muna cikin kariyar ubangiji muna cikin kariyar ubangiji addu'a ta uwa ta ce Allah ya kare ku Allah ya kare ku ba karama bace ba daga kafa duk bid'a da muka gani sai mun murmushe matsiya ce da yadda Allah yau bayan an tashi daga tafsiri yau kuma ma mun ziyarci babban gida inda nan ma ana gabatar da tafsiri a kowane ramadan ne gida mai girma marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas sultan da sulki yau can aka nisa mata daga ko'ina sun taru suna gidan da iyalan mai alfarmatar ki musulmi marigayi ana ta gafarta masa ko sun suna tare da shiga gidan suna ta yi tare da shiga mun je an gabatar da wa'azi kuma an yi ziyara irin ke girmamawa da mutuntawa muna addu'ar iyalan mai alfarma marigayi sarki musulmi na goma sha takwas sultan da suke Allah ka ƙara yi musu albarka shi kuma mai martaba sarki shi ma Allah ka gafarta mashi Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka haskaka mashi Allah rama ina muka kwana

yayin da suka watsar da abin da aka yi musu wa'azi da shi suka bar shi suka ki aiki da shi kalmar nasu a nan ba tana nufin mantawa ba ne ba tana nufin mantawa na abu ya daga daga ka ba kalmar nisyan tana ba da ma'ana guda biyu a larabci tana ba da ma'anar kamance abinda sai an tuna maka tana kuma ba da ba baban cewa kai ba kai watsi da abin da ya kamar shi ka fita harkar shi amma ba ka mance da shi ne shi yasa za ku ga mai girma ya yi amfani da ita wurare da yawa saboda da mantuwar da watsarwar duka al'ada ce ta dan adam dan adam kansa sunniyal insan insan li kasrati nisyani shi mutum ma an shi da insan ne saboda yawan mantuwar shi shi yasa za ku ga kalmar babu wani irin siga nata da wani usulubi nata da ishtiqaqi nata da alqur'ani mai girma bai amfani da shi ba yayi amfani da kalmar nasita Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa in sha Allah qur'ani ya amfani da ya amfani da kalmar nasitu qala la tu'akizni qala la tu'akizni bima nasitu wa la tu'akizni min amri usra la tu'akizni bima nasitu قال أرأيت إذ أوينا إلى السكرة قال أرأيت إذ أوينا إلى السكرة فإني نسيت الحوت فإني nasitu alhuta nan ba an sake amfani da kalmar mai eh kalmar nasitu to qur'ani ya amfani da kalmar nasiya falamma balaga ma jama'a bainihima falamma balaga ma jama'a bainihima nasiya kuntuhuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba kun ga anan sai aka ce me nasiya eh nasiya to kuma alqur'ani mai girma yi amfani da kalmar nasiya wa laqad a'adna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma wa daraba lana masalan wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها سورة الكافر ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم من ثم فأعرض عنها ونسيها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. تو يا أنفاني لكلمة الرسول فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا أمرا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نسارى كلها ولا suke suka baro to kuma qur'ani ya amfani da nasu yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yunabbihum bima amilu الرجيم والله على كل شيء شهيد kun ga wannan sai aka ce nasu ko na razu ko me aka ce shi kuma nasu babu me babu hakuri a gaba kamar yadda Allah ya ce ya dawo da inna ja Allah kalifata ya dawo ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تكما أقول نسيتها قال كذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا ya amfani da kalmar nasiya wa ma kana rabuka ya yi amfani da kalmar manziya a nasiya sura manziya kuma قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا يا أنفالي كلمة نسيهم نسوا الله نسوا الله فنسيهم يا أنفالي نساهم ila yawmi hadha ya yi amfani da kalmar kansa amfani da ne tunsa ku kalli irin ishtiqaqi da duk wani na kalmar da wani kowane usulubi da kowane ma'auni babu wata alqur'ani mai girma mai amfani da shi ba amma sai da muka ce yana bada ma'ana guda nawa yana bada ma'ana guda biyu ya za ka ka gane yana ba yana bada ma'ana guda biyu Allah madaukin sarki ya ce wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka nasiya wa ubangijinka ba mai mantuwa bane qala ilmuha inda rabbi ji kitabi qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yudhillu rabbi wa la yahdi لا يذل ربي وبنجينا بي بدا ولا ينسى كما بي بي بتوا كو تو كما سي قران يي تشو بدا رب ان ذكر ومن يا إلهي قال ربي لما أشعرتني أعمى وقد كنت قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يساك شوى نسوا الله نسوا الله فنسيهم فول ستوب فول ستوب فول ستوب can an ce baya mantuwa Allah nan kuma sai aka ce nasullah sun manta da Allah fa nasiyahu sai manta da su can bai mantuwa nan yayi mantuwa la yansa fa an gane karatu Allah ya ce man araba an duk wanda ya kau da kai daga alqur'ani mai girma ya kyaki da qur'ani Allah ya ce fa inna lahu man shaka barka Allah zai hada shi da rayuwa ta kunci shi yasa in ka sha biri aka koshi tun duniya zaka fara cin bala'i ba za ka gane wannan ba sai an yi haihuwa wa dan bid'a an yi haihuwa wa ahlus sunna wa zai sha wahala a ciki ahlus sunna da ya sai rago ya gama ko bai gama ba sai sauran sunoni da zai ɗabbaka dan bid'a ba sai an kira ta suna duk wata yan bid'a da ke anguwar ta zanno gida wata da yara biyu wata da yara uku ga yan bid'a da cin bala'i wallahi abincin da yan bid'a ke ci ba daidai ke da masu da da da da da mace ahlus sunna take ci ba kuma yan bid'a in za ta je taron suna sai ta yi guzuri yunwa na kaman kwana biyu da rabi kafin da su a rana ɗaya abin da ba kushe gaba, ba abin da zai ta an dafa shinkafa da wake ta samu kujera ta zauna ta cire ɗan kwali a samu wani katon kwano a cika shi da ruwa a jefa bulo-bulo na kankara ga kofi a ciki nan ga dakakken yaji a gefe ga man ya sha albasa ga dakakken magi ga cokali tana ɗebo yaji tana ƙarawa tana ɗebo magi tana ƙarawa tana ƙara manjada tana ƙara yamuƙawa, tana ƙara turawa tana ƙara idan cikin ya ce ta je ya kama ta gamgam sai ta yi miƙa sai ta ƙara sassauta shi sai Allah karba wani shirin gida sai sa akwai wanda ya bude sabon buhun shinkafa da kenan aka masa haihuwa aka ce maganar taron suna ya ce billahi da zai cin da abin ba ya zama haka kowa ma ya zama ɗan izala ba taron suna wannan kara kowa na ce wannan duniya ta koya maka suna da a ce akwai lada da sauki to ba lada amilatun nasu ba lada da da lada ai da ba matsala to amma amilatun tasla Na hamiya Allah ka raba mu da wannan bala'i ko walima ta haihuwa da aka ce ya halatta kai walima maka haihuwa malamai sun ce makaruhi ne a sa walima ranar bakwai ga wata ranar bakwai ga haihuwa a sa ta ranar da ake yanka aƙiƙa ranar bakwai ga wata ranar da ake yanka aƙiƙa makaruhi ne a ce a ranar zai walima ko da walima za a yi balle wannan taron su cika ma shan da kashi a sace wandunan yara ɗan da magi ɗan soyayyen nama mai jego wacce ta yi lagalaga da hansen Allah ya ce duk wanda ya kawo cewa Qur'ani ya kawo da kai gaba da Qur'ani to rayuwa ta kunci tun a nan duniya fa'idar hu lahu shi tabbata a kabari kunci da nan matsalar ta tsaya da sauki Allah ya ce wa nahshiruhu yawmal qiyamati a ranar a alkiyama kuma za mu tashi shi mai makaho ji Allah makaho qala sai ce rabbi ya ubangiji lima hasharta ni a'ma me yasa ka tada ni makaho kar kuntu basira alhali a duniya ina gani ala sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatun haka nan ayoyin mu suka zo maka fara cita haka manta da su ya ke nufi da kamanta da su kai watsi da su wa kazalika al-yawma tusa to kai ma yau haka za a manta da kai A Allah baya mantuwa za a jefa ka jahannama ayi watsi da kai a fakka a ciki ba da za a ciro an gane karatu kenan can nasullah sun bar Allah fa da sai hushi ma Allah sai bar su Allah nan ya karanta mana aya da zufal yau mana sa kun kama da su rika yau ne maza Allah ya ce yau zamu manta da su kamar da suka manta da haduwa da wannan ranar ranar tashi alkiyama Allah ya manta irin mantuwa da nake sai an tuna mun ba ita ba Allah zai jefa su cikin azaba ya basu cikin azaba ya basu cikin bala'i kamar yadda su ma suka yi watsi da wannan ranar ba su damu da su yi mata tattali ba an gane da ake hada ayoyi kenan wancan ayoyin da suka ce Allah baya mantuwa irin mantuwar da sai ka fito ka ce ab na manta hansa dina a gida yana faruwa ko ba faruwa sai a ce ka hukuma ka na manta agogona ka koma ka dauko ya sunan yaron nan da ya zo shekaran jiya ka ce ab na manta kaga ba sai bai faɗa ba da sunan amma kaga na manta to irin wannan mantuwar Allah bai yi kai wa mutum alƙawari da ka masa wani abu ka manta sai ya tunatar da kai ka ce wallahi na manta ƙara daga tunatar da ni don Allah ku rika tuna mu abubuwa sun yawa to irin wannan mantuwar Allah bai yi shine la yadullu rabbi wala yansa shine wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai mantuwa inji Allah madaukakin sarki amma irin waccan ta ayi watsi da a bar abu to ita ce wacce Allah yake siffanta kansa da ita Allah ya gafarta mana to shi yasa wannan aya da Allah ran ya karanta mana falan ma nasu ma zikiru bihi ba mantuwa irin ta abu ya kuce da kwalwa bane yayin da suka yi watsi da wa'azin da aka musu suka aje wa'azin gefe suka bashi suka ki aiki da shi ba sani ba ko an gane karatu Allah ya ce to fatana alaihim abawa ba kulli shay Allah ya ce sai muka musu istidraj ba su yi watsi da wa'azi ba sai Allah ya ce to a buɗa musu duniya su saba wa Allah da yawa yadda zunubin zai yawa bala'in da za su samu a lahira ya ƙara yawa shine fatahana alaihim abawa kulli shay Allah sai bude musu kofofin arziki ga ruwan sama mai albarka ga damuna ta yi kyau ga kasuwa ta yi bude ga karfin tattalin arziki kasa ya farfado wadata aka nutse aka yi tashar hodiya aka yi ta Sharhoriya ana shaƙi aya mazinata sun samu kuɗi aka duk kuma ka'in da layi karuwai an samu kuɗi sai kayan kwalliya da kwalita ƴan luwaɗi an samu kuɗi sai ƙara dagewa da kama manya-manyan hotel azzalumai an samu kuɗi sai ta'addanci saboda fatahana alaihim abawa ba kulli shay Allah ya ce hatta idza farihu bima utu sai sanda suka shagala suna alfahari da abin da aka ba su suna alfahari da yawan gidaje alfahari da yawan motoci alfahari da yawan yaya alfahari da yawan abokan hudda da kasuwa Allah ya ce suna cikin wannan akaznahum bagatatan ba su shirya ba sai muka kama su ji Allah madaukakin Allah ya ce fa izahum mublisun sai ga su sun shiga halin kakani kayi rai ya ɓaci hankali ya tashi har sun yanki kauna daga rahmar Allah shi yasa iblis aka kira shi da iblis saboda ya yanke kauna daga samun ne daga samun rahmar Allah madaukakin to sai da Allah ya kama su sai ga su kansu sun gane cewa sun shiga bala'in da ba su da za su daga cikin wannan bala'in ba an bata fuska an hada fuska an mur an yi abusan kamdarira an yi fuskar shanu amma ɗaya mai ƙauna cewa za a fita daga cikin bala'in da ake ciki shi yasa duk lokacin da kana saba wa Allah kuma kana samun kuɗi ga ka cikakken fasiki kana saba wa Allah kuma ka ci zaɓe kana saba wa Allah kana samun promotion a aikin na gwamnati kana saba wa Allah kuɗi na shigo maka gabar da yamma kana fasadi ga zina ga ne amma duk wata babban gida kana zo sai dai abubuwa ya ce kai aka ba kuɗi na shigowa to samu wuri ka zauna kai kuka ka shiga musibar da wata sankar shakka wannan ya nuna Allah ba karama azaba yake so ya maka ya nuna ba karamin bala'i Allah yake so ya sauka maka shi ba ya nuna a wutar jahannama ba aji ne Allah yake so ya kai ka ba ƙasa yake so ya danna ka kuma shi mai adalci ne ba zai danna ka ba sai zunubin ka ya kai a kai kaure to bari a baka kuɗi a baka lahiya kai ta kambatowa yadda zaka kai kanka da kanka karkashin wutar jahannama na tashin alkiyama ba abun murna ne kai kana samun kuɗi ba harkoki na tafiya tsaya ta auna kanka kaga kan qur'ani da sunna kake biyayya kake yi wa Allah ayyukan kware kake ko kuma Allah ya buɗa ma kuɗi na ta shigowa kana ƙara saba masa yana ƙara maka kuɗi kana ƙara saba masa yana ƙara yawan dukiyarka idan ka ga wannan samu ne ka zauna kai kuka ka shiga bala'i ko kuma kar ku rinka cewa ya samu alheri ta zama matsalar ɗan Najeriya ke sai kaga barawo gwamnati ya samu ofis sai ka fata kuɗin gwamnati yake yana tata kuɗi ana sayan manyan motoci ana yin kantama kantama ana fantamawa in ya wuce sai a ce ka gan shi nan gurin sakatare ne na dindindin a ma'aikatar kuɗi a Abuja bana ba ƙaramin alheri ya samu ba alheri baka san me ake cewa ba alheri ya samu me ya samu bala'i ya samu ba alheri ya samu Allah ka gafarta mu shi yasa Abdulrahman bin Auf ku ga irin aikin da yawa addini da duke shi ya kai azumi sai aka kawo masa abinci mai daɗi aka jera masa a shi yana kallon abincin sai bashi da kuka kuka yake ya kasa cin abinci gashi azumi ya kai sai bai ji rigarsa da hawaye har abincin ya bushe ya sanyi ya fara bushewa kuka yake da shi abincin aka ce kuka me kake kai da kai azumi kai murna ka zo bude baki yace wallahi irin da ya fada aka shirya mun ce na kalla sai naji tsoron kai shiga cikin wayar da Allah madaukakin sarki ce wa yau bai yuradul ladina kafaru ala nari wa yau azhabtu tayyibati أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله ملك سيكيتش ويوم يعرض الذين كفروا على النار ambata musu ranar da za a bijiro kafirai akan wutan jahannama sai a ce musu kun san me yasa za a zartar da ku azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya ku ga bayar kan kafirai take magana ma ba kan musulmi take magana amma duk da haka amma da yanka musu yana so azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya kun cinye kyawawan ayyukan ku tuma a rayuwar duniya wasabta'tum biha kun ji daɗi kun more kun ya duniya fal yawma zauna azabar hur a yau za a saka ka muku da azaba ta kulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq saboda girman kan da kuka rika yi a cikin kasa wa bima kuntum tafsiquna da fatikanci da kuka san kuna yi yace yana jin tsoron kan mu zama muna cikin wayanda muka cinye rabon mu da lahira tun daga nan duniya Abdurrahman ibn Auf as-sahabi Allah ka kare ya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba da rama فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله يجي فقطع دابر القوم الذين ظلموا sai aka yanke bayan mutane a zalimi me ake cewa yanke baya Allah ya halakar da al'umma bai wanda zai gaje su ba a kashe kaka a kashe uba a kashe uwa a kashe babba a kashe kawu a kashe ƙani da wa da ɗa da jika da tabbata kunne duka a tuje tushen familin gaba ɗaya a halakar da su ba wanda ya saura a cikin familin wanda za a gaishe nan gaba a tuna da wannan family abin da Allah ya musu shine fa qul ya dabirul qawmil ladina zalamu Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai duk sanda Allah ya halakar da azzalumai gode wa Allah ake ya halatta ka gode wa Allah azzalumai da suka yi fasadi suka yi banna suka yi zalunci suka cuci al'umma sai Allah ya halakar da su ba ɓace rai kawai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya faru a baya ko bai faru a baya ba eh ko mutanen Kaduna ya shaida ne ba sai wani ya faɗa ba ya rinka kasa wa mutanen Kaduna azaba ko ya matsa wa musulunci lamba ko ya matsa wa musulmai lamba ko ranar zamewa a zai kasa a nan Kaduna sai ga labari da kabi dubi muka ce Allah ya karbi addu'a alhamdulillahi rabbil alamin ina jin kuma tun daga nan bom bai kara tashi a kaduna ba ko ya kara bom ya kara tashi a kaduna Allah ka kara daraja kai ku ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin shi ma wancan kun san ba ma kiran suna ya eh? saboda ba al'adar ba ne. ko abu jahil ba kira shi ba ko an kira shi a qur'ani da abu lahabi duk kafirin maka ba wanda annabi ya kira sunan shi ba wanda ƙur'ani ya kira sunan shi shi ƙur'ani duka yake sai dai ce wa minan nas wa minan nas wa minhum shi ma muka yi ta addu'a ko shi kan ma shi da kai ko shi da kanshi alhamdulillah dan Allah ya halakar da azabi ya halaka a godewa Allah ya halaka aimi a godewa Allah shine fa qadi adabil qawmin ladina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce mai gaba da ramma قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به باب انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الله يقول أرأيتم ka faɗa musu ku bani labari mana in aka Allahu sam'akum idan Allah ya karɓe jin Allah ya karɓe me jin ko jin na ciki ko na bayyana jin na ciki shine jin da zaka iya ji ya shiga zuciyarka har ka imani idan Allah ya karɓe wannan ko ma ya karɓe jin na kunnan muna zaune nan gaba ɗaya Allah ya ce duk kamar an ɗauke wuta ba mai ƙara wa Saraku ko kuma Allah ya karɓe ganin ku ganin na ciki ko na waje na ciki basira na waje basaru duk wanda Allah ya ga dama ya karɓe gaba ɗaya mun Allah ya ce kowa idan sai ya rufe dama waye ba da idan waye ba da ganin ka yi ta ce baka yadda ba akwai abin da za ka yi in ya ga dama kuma ya bar maganin amma ya ce zuciyar ta makance akwai mai shirye da kai yau ya karaba wanda ya rasa ido na gani da wanda ya rasa ido na zuciya fa inna halata amal absar inna لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ba. Makanta بابا كنت إلو شيء مكانتا من هذا الجبا مكانتا الزوجي cikin تجي تشكين كلا ذا إلو شيء tunda kana iya makanta ido ka tafi aljanna haka ne kuma aka wani a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda daga shi rayuwarsa suka makanci akwai da tun farko rayuwarsa su suke makafi Abdullahi ibn Ummi Maktum makawo ne ko ba makawo bane amma darajarsa ta kai ladani ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta Abdullahi dan Abbas maluma na maganar karshen rayuwarsa ya samu makanta ta yi karshen rayuwarsa ga manya-manyan maluma na Sheikh bin ba ya yi ƙara rayuwarsa ba ya zo Shehu Malami Kishki ya yi ƙara rayuwarsa ya gari Ali Sheikh muftin am na ƙasa mai sarki a har yanzu ba ya gani da duk makafi ne amma manya-manyan makafi malam manya-manyan malam sun sha karatu sun tumbata sun yi wa addinin musulunci hidima hidimar da ba kowane mai ido Allah ya ba da yi wannan hidimar yanzu akwai asara da suka rasa ido kama zuciya in ta makance ba Aliyu da mange ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ko yana da fa'ida bai da fa'ida saboda makancewa zuciya ita ce za ta kai kautar jahannama amma shi makaho a hadisin kudusi Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi na karɓe masa idanunsa guda biyu amma bai yi fushi ba da Allah ya bauta wa Allah wa Allah biyayya a cikin duniyar duhu ya rayu amma wannan bai hana shi biyayya ga Allah ba Allah ya ce da aljanna zan musanya masa idanuna na ranar tashin alkiyama ya yi asara ko ya ci riba riba ne to Allah ya ce idan na ce na karɓe jin na ciki ko na waje na karɓe ganin na ciki ko na waje waka ta ba ala ku? sannan Allah ya toshe zuciyar ku yadda alheri ba zai iya shiga ba sharrin da ke ciki zai yi ta zama ba zai fito ba balle a sarara man ilahu ghayrullahi ya ce ku ku faɗa min wani Allah banda ubangiji Allah da ya halicci samai da kasai wanda zai iya kawo muku ku faɗa min wani abun bautar ku banda Allah da zai iya dawo muku da shi akwai Allah ya ce unzur ka duba kaga kaifa nusarrifu al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki thumma hum yasdifun amma duk da haka su kuma kullun karkacewa suke yi ba za su bi hanyar da Allah yake so su bi Allah ka gafarta mana sai Allah ya sake cewa mai alaraba Qul kuma Allah ya ce kuma da labari mana in atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku bagatatan a girshe ba ku shirya ba da daddare kawai Allah ya ce aiko ta azaba ta kife da al'umma gaba daya Allah zai iya ko ba zai iya ba kai Allah ya ce au jaharatan ko ma ya bari sai da rana kiri da huzu kuna kallo Allah ya kawo bala'i ku saurara ku ci duk sanda Allah zai turo ma bala'i ya kan turo maka shi ne ta inda kake zamanin alheri kai kana kan da baki zaka ci dadi ka san bala'i zaka ci duk sanda Allah zai hada ka da bala'i ta inda kake tsammanin alheri ta ne ke hada shi shi yasa wasu mutane Allah ce falamma ra'ahu aridan falamma ra'ahu aridan awdiyatihim qalu hadha me Allah ce a ce musu menene Allah sarki an yi kwanaki ba a samu ruwan sama ba ga hadari ya dauro ko wani abin ban sha'awa ta gefen gonakin su taran hadari ya taso sai murna suke suna tsalle suna haza aridun mumtiruna wannan gajimare ne hadari ne da zai mana ruwa ana murna ga hadari ya taso za a samu ruwa Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba ba ruwa na rahama ne za yi ba wannan hadari da kuke gani masta'ajaltum bihi azabar da kuke gaggawa kuna cewa Allah ya kawo ta in yayi ta to ita ce ta zo inji Allah ita din ce Allah ya ce rihu wata irin iska ce amma fiha fiha azabun alim a cikin iskar azaba mai radadi ce inji Allah Allah ya ce da iska ta zo to dammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana darkake kowane abu da umarnin ubangiji ta babu abin da ta bari duk abin da ta samu za ta yi shi za ta karya shi ta dammara shi ta Allah amma da umarnin wa bi amri rabbina Allah ce fa azwa sai suka waye gari la yura ba abin da ake gani illa masakin ruhu sai kufa yin gidan da shi su gare su da saurayi ta Allah ce kazalika najzi al-qawmal mujrimin haka muke saba mutane mujrimai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso za a yi ruwa Aisha radiyallahu anha ce sai ga fuskar annabi ta canja mutane na ta murna amma shi annabi ya shiga cikin gida ya fito yayi addu'a ya shiga cikin gida ya fito yayi addu'a annabi hankalinsa ba zai kwanta ba sai an fara ruwan sama ya ga ruwa mai albarka ya fara sauka sannan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwanta sai an ce ya rasulullah ya hadari zai taso kowa na murna za a samu ruwan sama kai kuma hankalin ka ya tashi yace akwai waɗanda suka ga hadarin suka yi ta murna suna ga ruwan sama shi ruwan bala'i na musu musulmi idan iska ta taso za a fara ruwa a Allah ya ce rihu fiha azabun alim da iska ta fara tasowa nabi sai fara addu'a ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iska da alherin da ta zo da shi ya Allah ka kare mu daga sharrin da ke cikin wannan iska da sharrin da ta zo da shi annabi ya rinka addu'a ce da an cece da ruwa annabi sai fara addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ana ruwan sama mutane na murna suna dariya suna farin ciki amma shi annabi so yake ya gaya za a kare yana nan yana ta addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ruwa mai amfani ya Allah ruwa mai amfani kar ka bamu ruwan azaba ya Allah idan aka ci gaba da keta ruwa ruwa yake daukewa sai manzon Allah ya fara Allahumma ruqi ya rahmatillah ya azab Allahumma ya rahmatillah ya azab ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba annabi ya rinka addu'a ke sai lokacin da ruwa ya dauke saboda duk sanda Allah zai turo maka bala'i sai da kake tsammani ta nan sai ka sai sabuwar mota dal one in town ana ta zuwa ana taya ka murna ana taya ka me baka san kabarin ka ne ka zo sai ka shiga ka daga glass ka kunna AC in baka damu da addini ba ka danna kiɗa kiɗa na tashi kai kuma ka riga sikari sai ka ce bawa kaci kana bai ma san me ake fara ba da turanci ake waka ba jin turanci yake ba da indiyanci ake waka ba yaren hindu yake ji ba Allah ake zaki annabi aka zaga bakar fata aka fide wa albarka shi bai ma san bala'i ke ciki ba sai ka ji an ce yayi kuli kuli rakiya a ba. ta zama bala'i ko ta zama bala'i sai ya samu galleliyar yarinya san kowa kin wanda ya rasa ya kashe kuɗi ya auro ta ka ji an ce kayan auren laces switzerland aka ji aka siyo blouses dubai aka ji aka siyo takalma italy aka ji aka siyo wai kayan auren yanzu a hada kowane bangare da kayan auren wai sai an zaɓi ƙasar da ta fi iya wannan a duniya can za a je a siyo a zo a yi fati da ba taɓa yin shi ba a yi shagali a tsokani Allah yana murna da shi yake yana cike da farin ciki a kawo shiyar mota idan ce ta ɗaukar amarya kuma mota ta kai amarya an ba amarya kyautar mota duk sai ya gama wannan ashe bai san amarya ɗaya dafan cutar kan zama wasu yana tabawa ya taba bala'i sai fara ɗan jabewa can sai fara ɗan tari da ya kuraje kuraje da dan zawo zawo sai wuce lahira ina mun ina farin ina murna ina farin sai ka tara kuɗi sai Allah ce ba yake ka tsaya takara duk yadda za a yi ta matsala ba sai tsoho a ka kai ta kwasowa ko kai ta danna jami'an jami'an kaza jami'an kaza sai ka kwashe ya ajiyar gaba daya sai ya koli koli da kai ya kwara da kaza asara ta shigo wasu shigo ba da yi magana ce ba faɗin ne ma damuwa ta ba sai da kuɗin da na kashe bilalin da na ajiye shi shi da shekara bakwai inda kake hango kamar alheri in Allah ya tashi kama ka ta wurin mai kama shi za ka zaka Allah roki Allah alheri Allah shi san alheri Allah shi san me shi ya san alheri shi yasa Allah ya ce falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba shay'in kullu shay'in ayda makaranta ba wannan sai Allah ya ce qul ara'aytakum in akaza Allah in atakum azabul lahi baghtatan aw jaharatan ba ku shirya ba ko ma ya kawo muku ita kirda musu inji Allah barka sai Allah ya ce hal yuhlaku illa al-qawmu zalim ba waɗanda Allah yake wa irin wannan halakarwa ta wulakanci sai mutane a zalimi idan aka faɗi kalmar zalunci a Qur'ani a sake tana nufin zalunci babban zalunci zalunci da shirka zalunci da kafirci Allah ka tsare mu da zalunci da shirka Allah ka tsare mu da zalunci da kafirci Allah ka ba mu ikon yi maka cikakken biyayya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta A wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah